neman nashi mai sauraro a duk lokacin da ka ji wannan wakar kasan shiri al'ajabi za a yi idan kuma ka ji wannan murya kasan ta dabu da prof ce mr lada goma wanda nake gabatar da shirin tare da abokan gabatarwa na bello ibrahim billy e o wagadaga da kuma muzamil ibrahim ya kase a wasu lokutan wanda dukkanin mu a karkashin jagorancin shi muzamil din muke gabata da wannan shirin na al'ajabi a wannan gidan rediyo kuma a kowane mako muna shigowa ne da sabbin abubuwan al'ajabi na ban mamaki ban tausayi takaici da alhini da dai sauransu kuma mukan yi kokari mu yi bincike kafin mu shigo cikin wannan shirin domin da abin da za mu. sanar da ku ko mu faɗa muku a cikin shirin nan ya zamana abu ne wanda yake gaskiya kuma duk inda kuka ji a duniya ba zai sauya ba har kullum idan muka shiga wannan shirin muna yawan gaya muku cewa a duk abin da muka gaya muku kamar kashi goma ne a cikin ɗari damar sanin casa'in ɗin a hannunku yake dalilin da yasa yanzu zamani ya zo da sauƙi kenan za ga in kana da waya musamman wannan wanda ake kira uh, android kenan wani abu zasu za su zo maka cikin sauki domin za ka yi bincike ka kara sani akan abin da muka sanar da kai awa guda kawai ne da mu ba zai yi komai mu ce sai mun yi bashin baki a kai ko mun gaya muku shi ga baki ɗansa ba mukan ɗan shafi kan ne in ya so kai sai ka kara saragowar sannan kuma muna yawan gaya muku cewa a aje a yi karatu walo na cikin aji a koma makaranta kenan walo kuma wanda rayuwa ke koya wa mutum ka sa hankali a kai da kyau ka koya ka kalla ka gani ka gane kai nazari domin ilimi kala-kala ne kuma a kowane carana idan ka tashi daga safe zuwa dare abin da kake koya a kullum ba shi da adadi sai dai mafi yawan lokuta dan adam baya la'akari ko ya mai da hankali akan abubuwan da yake kewaye da shi wanda darussa ne ko ilimi ne sai ya ga ai kawai abubuwa ne da ke faruwa na yau da gobe amma tabbas in ka tsaya kan su za ka ga ilimi ne kake ninkaya a cikin sa gabaki ɗaya a kodayaushe lokaci ya yanzu da zan ba abokin gabatarwa na dama ya sallama da masu sauraro in ya so sai mu shiga fagen nan namu da muke dan aran minti biyu uku zuwa biyar mai shirya kan rayuwa kafin mu fada cikin shirin alajabi bello ibrahim biliyo sanin karshe ba to masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci sunana bello ibrahim deja vu eh. Allah ya yi mun ƙara eh, shigo a cikin wannan sati haka na cikin shirin alhaji sai dai yau za mu yi shirin alajabin ne mu biyu kawai kasancewar <laughs> ah, ogada ga shi baya kusa ba mu zamin sun nosa to damar shirin nan kusan hakan yake haka ake faɗi shi mu hudu ne amma yana wahala aka ga mu hudun a lokaci guda gabaki da mu mun gabatar da wannan shirin da haka dai kamar yadda muka saba yau ma dai hakan za mu yi insha Allah ah, fagen da muke yanzu na minti biyu uku zuwa biyar din da nake mana magana shine ah, mukan eh, shiga facebook ko kuma an wani ya zo yi mana tambaya a majalisar mu ko muka tattauna wani abu na musamman tsakanin mu musamman ni da bilio ko gadaga sai mu ga wannan abun ai kamata a ce iya mu uku ne kawai za mu karu ba ya kamata mu dan zo nan gurin mu dan tattauna shi saboda wani shi ma ya ya karu da shi jabu eh yau na so mu yi magana akan eh, loyalty ne loyalty loyalty ne ke mai magana domin yana daga cikin abin da yake sa ka zama cikakken dan adam sosai ne zan baka dama ka gaya mai sauraro menene loyalty ma in the first place menene ma loyalty <laughs> loyalty daga loyal ne aiko a cewa ne is very loyal to an taba cewa wani wani uh, ne al-mustafa ka ce lokacin suna mulki aka ce al-mustafa was very loyal to abacha ya za mu iya cewa na girmama shi kenan mm, eh. a ce kaman loyalty ba mu da direct kalmar waya eh. da za mu fassara shi kasancewa shi turanci a wani bangare yana da yalwar kalmomi mm. fiye da harshen mu na Hausa amma muna da kalmar mu da za mu iya fassara loyalty da shi eh. misali yanzu muka ce loyalty kamar amana za mu iya ce loyalty amana Mm. ya zama mutum ya zama dan amanan ka ne amana ta biyayya yawa amana ta biyayya mm. zama na ba zai kwaye ma baya ba ba zai ci amana ka ba yanda zai tsaya maka a gaban ka kana nan kare ka haka zai tsaya maka bayan ka ko da ka mutu mm. shine za ga wasu gidajen idan misali mutum yana kasuwa yana da yara sai Allah ya sa ya rasu eh. sai ka ga a cikin yaran an samu wanda sun ci gaba da rike gidan kwarai kuwa kuma gashi baya rayan kaga kenan inda dan shi kawai suke yi high hmm. service kenan da ya rasu kaga wannan biyayyar na girmama wannan na amana na ya kau kenan hmm. so ina so yau mu yi magana ne akan loyalty domin kusan wannan abin yake wahalar da mu yanzu a wannan zamanin yanzu hmm. loyalty yayi karanci da farko in ka gaya mana menene loyalty sannan ka gaya mana menene illar mutum ya zama ba loyal mutum ba sannan me advantage na ka zama loyal idan ka zama a cewa ne ya zama loyal hmm. to duniyar shi za ta yi kyau kuma ana kyautata zaton lahirar shi za ta yi kyau saboda idan duniya ka ta yi kyau confirm lahira kamar sai ta yi kyau hmm. saboda shaidar duniya ita ce ta kiyama wannan haka ne to banda wannan kuma sai ka fi samun nutsuwa duk mutumin da ya riƙe amana ya zama mai gaskiya shi sai ya fi samun nutsuwa hmm. wani tafsiri nake ji wani malami yake yi wani yaro ne yake zuwa wajen wata yarinya zance mahaifinsa mahaifinta baya so saboda bai turo tambaya bane ko kuma irin level din shi dai mahaifin ne baya so yake zuwa hmm. yayi yayi yayi sai ya daina zuwa din amma wata ran mahaifin baya nan sai ilallaba kasan soyayya sai ije za mu kuma mai magana akan love hmm. sai ije gidan su zance mahaifin sai ya tura ya ce wasu mutane a aje a sa masa ido hmm. to a cikin mutanen da ya faɗa rana ɗaya je yana soran gidan suna hira da yarinyar masu sa idan sai ya gan shi gawa ne nan gawa ne to fitar da yi zai gudu bai ce wa mutane su wanda ba su san me yake faruwa a kan cewa wannan fa dan yana zuwa zance ne aka ce in zo yi maganin sa bai faɗa haka ba sai ya ce masa ɓarawo kalmar ɓarawon nan kawai mutane kiɗe suka make shi a take mutu hmm. to da ya mutu cece ku ce unguwa ta cika kaza kaza kaza ai wani ya je ya sata an bige shi kaza kaza wannan mutumin sai i kasa samun nutsuwa shi wanda ice masa barawon hmm. wanda wannan Alhaji isa shi haka sai i kasa samun nutsuwa ika after kaman two years shi kasa samun nutsuwa sai tura manyan malaman unguwar gaskiya wani ni na yi nadama wannan nan fa da aka taɓa kashe shi ba fasata ya yi ba kaji kaji amma ku je ku samu iyayensa da suka zo gidansu yaron uban ya mutu hmm. sai uwar sai sai suka ce wane wane ne ka mikin jikin jikin jikin ta ce wayo oh, ai bakin cikin uban ne ya kashe bakin cikin an kashe dan ne uban ya mutu hmm. ya rike abin a zuciyarsa ya za a yaro mai hankali dan makaranta ba barawo ba a ce kuma ya sata kuma sata kuma a make shi kasa afirka muna da wannan daukan doka a hannu hmm. wanda kuma yawanci duk wanda suka irin wannan daga ba ana kama su suna ah. nadama wasu a kashe su a tanye shari'a wasu a rati su kuma su yi kurkuku har karshen rayuwarsu hmm. shi sa ba a san ka dauki doka din hannu hmm. so da zamani ne eh, yanzu akwai waya kana dauka wani yana daukan ka amma kace ba kai bane sai a ce gashi fine to uwar sai ta ce ita dai tun da ya mutu yau shekara biyu wani abu ya tsaya a zuciyarta amma sai a yau aka zare mata abun ta ce wallahi tallahi na san wani ba zai sata ba hmm. ta ce ɗana ne ka kace dan yau ne zan iya yadda amma sata dai wallahi ba zai yi ba ta ce ɗanta ba zai sata ba hmm. sai ta ce amma problem ɗin ne mutuwan ɗan sai ya zama gidan ya yi me ake ci kamar broken home hmm. gidan ya abin nan mutuwa sai ta kasara gidan ta kasara gidan hmm. uban ya sa ɗan a ya mutu sauran siblings ɗin sai ake musu ganin kamar ai wannan ku barawo ne sai suka zama x-ray haka eh. shi kuma ita kuma uwar damuwan wani ba zai sata ba sai a yau ɗin da aka gaya mata wannan abin ya fita a zuciyarta hmm. amma sai ta ce malamai ku yi haƙuri wannan zancen sai an je gaban Allah hmm. saboda yanzu ko da na yafi ko ban yafi ba shi dai ya mutu kuma uban ya mutu da wannan abin kaga kusan mutuwa biyu kenan hmm. banda kuma yan gidan yan mata an sa musu wata kyama wanda kusan sun lalace masu da kyamar to kaga amana ce rashin amana ce ta jawo haka hmm. da a ce wannan mutumin da aka ce idan wane ya zo ku kama shi ko ku masa duka ko ku masa bai mar ayin ihun barawo ba da ba a kai ga wannan matsayin ba hmm. ka gana hausa ta so amana tana sa ka samu eh, nutsuwa eh, ta influentin fa kenan har har ka mutu hmm. idan ka zama very loyal ga mai gidanka ko kuma ga mahaifinka ko wani naka kai da ka zama banda shi din fa hmm. kai ma sai ka samu nutsuwar da har ka mutu kana cikin nutsuwa yawwa to eh, mu ka ce za mu yi magana akan eh, za mu yi magana akan soyayya amma kai magana kuma mu yi magana akan sa eh. still dai ina kan loyalty din ne idan kai la'akari da mu nan arewacin kasar hmm. nan kusan akwai abin da ake kira handwork handwork masu sana'a hannu ke a tsarin daukan mutum a kudu a handwork da na nan eh. arewa ya bambanta a eh. mafi yawan lokuta a kudu zaka ga idan yaro ana so kamar kasar yarba misali ana so yaro ya koyi tela mm. zaka ga an iyayensa sun kai shi shagon sannan idan suka kai shi shagon za su ɗauki kuɗi da crate din lemo da biskit da yan rakiya su je gurin mai gidan su bayar su bada amanan yaron sannan bayan sun bada amanan yaron sai su ce to dan Allah wannan yaron kamar ɗanka ne duk abin da ya yi a hukunta shi wasu iyayen ma suna zuwa limitin da ga a cikin lemon da za su siya da biskit da ana siya har da bulala hmm, a bawa mai gidan saboda ya hukunta wani yaron dan ya koya aiki sannan idan ya gama koya mai gidan zai mishi abin da ake kira send off ko ba haka ba mm. to abin da nake so mu magana a kai shine zaka lura da kyau munan arewa mafi yawancin masu koyan aiki misali irin su telan da su waye za ga daga zuwa irin wasa gaban shagon ko irin hira ko a gaban shagon sai ka ga mutum ya fara sa ido da yadda ake koyan abin ba kai tsaye yake zuwa ya ce da Allah ina so a koya mu ko ya kawo magabatansa ba mm. mafi yawanci ba a yi amma eh. sai ka ga saboda irin tsarin mu na nan zaga mutum ya saki jikin shi ko ya karbe ka yau da gobe eh. ka shiga jikinsa ka koyi aiki sai kwatsam lokacin azumi sai ya zo ka san eh. an fi yawan dinkuna a wannan lokaci eh. sai an gama yin wannan aikin dinkin an samu kuɗi sai kuma wannan da yaron da aka dauka eh, wanda ko allura bai iya sawa bai zo da ita ba bai zo da ita haka kuma bai iya sa ba amma nan ya koyi sawa ake ciyar da shi a mai na transport da waye mm. ba tare da fa wani a cikin iyayensa ya yi rako shi ba ya zo mm. koyi aikin fa mm. gaban kansa yi amma aka karbe shi duk da haka ba a san daga ina yake ba zai yi dan hali ko waye duk aka share aka karbe shi ya zama mutum sai an gama aikin sallan nan sannan kuma wai sai yake so misali a yi raba daidai na abin aikin azumin da aka yi idan kuma ba a yi raba daidai ba sai ya kullaci mai gidan wani da wasu da yawa sai kaga sun je sun an tattara kudin su sun bude shago hmm. kusa da mai gidan nasu eh. wanda ko yaye su bai kai gayi ba ka fahimce wannan mu ne muke yan arewa yan ba su eh, shine ya eh, kware ai haka na ce hmm. to wannan ina baka misalin one of the disadvantages na rashin zama loyal din hmm. da ba a cin ribar kenan misali sai ya bude shi ma wai ya yaye kan shi kuma bai yayu ba eh kamar kai ne eh, za ka je karatun allo ka sauke Kur'ani izin ka irin ashirin ko talatin kawai kace ce kawai ka yi sauka zama malin arama ka bar malamin kawai ka buɗe makarantanka ga kuma kana da you have more rivers to cross haka mm. idan kawai saboda ana kawo malamin watakila sadaka eh. san maka yayi a ciki eh, gaskiya ne eh, ka zama mutum eh, mai wannan loyalty yana da muhimmanci da ba saboda kusan rayuwa in ba ita ma na yi magana last week akan discipline hmm. su uku ne da ita loyalty hmm. da discipline hmm. da kuma love in babu su ba mutum Mm. to yanzu yi magana kan love tunda ka yi magana kan discipline eh. kuma yanzu na baka dama kai akan eh, eh. loyalty to love din da yake shine cikin ne wannan abin ne yake dan min abin nan yau ba ka ji da kyau eh ba na ji ne da kyau amma yanzu ina ji bari rike haka to ko za ka dawo ɗayan mic din ka dawo mic 2 Eh, Mike 3 yana baka matsala. To shi ma to bari in je. Eh, zagayo ka dawo Mike 3 mu gani. To mai sauraro kar ka manta shirin al'ajabi kake saurara. Suna da Double Promise Talada goma kuma yana tare da Bello Ibrahim Bilio da Javu kuma muna tattauna ne akan loyalty amana na biyayya. Yanzu kuma zai mana magana ne akan love. Yanzu Mike ɗinka na nan fa. to ah, alhamdulillah ba matsala to bara mu kashe mic 2 tunda eh. kana kashe mic 3 kai to shi kenan. ina jin ka ci gaba um abin da zan yi magana akai na bangaren ah, love soyayya ko hmm. to shine kawai har yanzu bincike a duk wani abin da yake duniya wanda za mu iya tunawa banda wanda ba mu sani ba ilimin mu kuma bai je ba masu hmm. ilimi sun san wannan shi kadai ne kawai har yanzu original ne babu sirki babu sirki yi mana bayani bayan babu sirki shine ba a jabinsa yanzu idan ka je kasuwar duniya akwai jabin gwal na ƙarya mm. diamond akwai jabinsa na ƙarya mm. zircon mm. akwai akwai jabin kuɗi fake money akwai jabin dan eh, sanda akwai jabin police akwai jabin komai zan iya impersonating kawai sa ba ganin sa waya sai ka an kawo mutum da kayan hukuma amma na ƙarya ne sojan gona sojan gona duk akwai akwai jabin coach akwai jabin koma akwai jabin likita hmm. irin kwak doctors suke faɗa dinnan hmm. amma soyayya har yau an nemi jabinta an rasa anya da jabu har yanzu ba jabin soyayya soyayya ce take da lasisin da za ta tashi daga jinsi ko kuma uh, I don't know race Eh, res da Hausa? Eh, jinsin ke eh, ba jinsi ba. Wannan launi ko me ayin race kamar. Kamar daga race ta koma wani race. Misali yanzu mu akwai Drake dan Canada nan. Kamar kabila ko kamar. Eh ya fi ma kabila wani Kamar a ce. Race ko. Eh kalmar nake nema amma mu ci gaba zai. Yawwa mu dauki Drake. Mm-hmm. ba sabai hudiya ce. Mm. babansa baki ne ba abin da ya haɗa su sai wannan love ba jabu ba ne ba ƙarya ta yi kawai ta ce gudanar duniya ni zan auri baki aka ce a ƙarya kike a da gaske take kuma ta aure shi ta haifi ɗa hmm. mu ɗauki obama da mahaifiyarsa da babansa hmm. babansa eh, mai sunansa mubarak ko malam mubarak hmm. waye waye na kenya dinnan eh to to soyayya ce ta gaskiya ta haɗa shi da mahaifiyar obama hmm. ba ƙarya take ba me za tun a wancan zamanin 50 hmm. something years back hmm. me za da baki waye ta mm, ina so hakan ka gane hausa ta duk lokacin da kake tafiya kaga kare yana bin ka yana kada jela love ne ba ƙarya yake ba da gaske yake yana son ka ne akwai love tsakanin aljani da dan adam sai ka an cewa aljani ne ya aure ta ko ya shiga jikinta in ana rukiya ko ana wasu abubuwan sai ka ji ya ce santa ike yi duk da gaske ne hmm. sai dai nau'in san ya zama ba irin namu ba zai iya cutar da ita saboda shi jinsin sana aljani ne kafin can sata so a duk wani abu da bincike ya nuna ana iya samun na ƙarya amma banda soyayya a daidai wannan gabar ina so ka fayyace me bambancin to tunda ka ce ba a iya samun jabin soyayya mm. to ko za ka dan fayyace me bambancin fake love da kuma faking love eh shi fake love da ake faɗa din na na jabin dama ba soyayya bane kawai zan yi ƙaryar ina son daba ne akwai hausa suna cewa kar kai ƙarya dan a soka mm. na je wani waje sai na ga bari in yi ƙarya domin a so ne to dama ba da gaskiya mm. bari in so dawo saboda dan kuɗi shi dama ba love bane mm. ƙiyayya ne mm. ai wance tana matukar san shi amma kaga da ya zama matsiyaci ta gudu dama ba san shi take abin duniya take so shi love babu na ƙarya ba a taɓa yin na ƙarya ba kawai mu ɗauki kamar mu masu addinin musulunci duk musulmi yana son annabi da gaske yake ba ƙarya a ciki ba jabu bane ba wai so ne da gaske ne kawai ba jabu bane ba wai wasa muke ba ko wanda baya cikin addinin zai tunanin wai a'a da gaske muke yi akwai tsakanin san Allah da bawansa da gaske muke san Allah mm-hmm. ba wai wasa bane ba wai fake ko wani ƙarya a'a da gaske ne in kaga an yi so an ce maka wannan na ƙarya ne dama ƙi ne ba a san ba a taɓa yin na ƙarya ba shi to amma ya za a mutum ya iya gani to na gaskiya ka ce na gaskiya na ma kwatancen sa na ma kwatance yanzu an samu mutumin da ya fi kowa muni a duniya hmm. dan Uganda nan ko Kenya ne wanda ɗayan ya zo ya ce an yi magudi an yi magudi yin wato ya zama mawaki yanzu matansa uku kowace guda ɗaya daban aka baka in aka ce ga ta ka aure ta ka bata mota ya ka bata in kana da motar hmm. saboda sun ce a sun cika sun kai mata ne iya mata to kuma duba inda yake amma kuma ba ka tunanin haka na da alaka da stadium ka san shi ba stadium bane tsayar ma bata sai dai ma aure ta ma tukunye wai shi ma ya fara wakar babarsa ma da ta haife shi ka duba tsakanin uwa da ɗa sai da ta kishi hannun kakarsa girma hmm. Allah na tuba kafin kai browsing ka ga hoton shi to eh, me sauraro ka ji me didabu ya ce yace ba a yin fake love ba fake love <laughs> ni na gaya ma duk wanda ya nuna ma yana son ka hmm. da gaske ike wallahi in kuma dama ƙarya yake dama ƙarya soyayyen ƙarya ce ita ba a pretending ɗinta a ce kawai wallahi ni ina son babar mu amma na ƙarya babu da gaske kawai ina son babar mu kawai duk wata na son ɗanta kawai da gaske ne kawai to da jabu domin fayyacewa sosai ga sauraro da ni kaina mm. tana iya yiwa na san rabin amsan ko na san wani abu kai amma sai ka ƙara waya min da kai game da idan mutum yana son ka mm. sai aka samu aka si saɓani ya faru tsakanin ku biyu mm. ka san an ce wani lokacin ɗaiɗaiku ne a cikin mutane sai ke iya yi wa harshen linzami eh, domin akwai wani masani da ya ce su biyu ne suka yi saɓani ɗaya ya ce duk abin da mutum ya gaya ma a cikin fushi gaskiya ne ɗaya kuma ya ce duk abin da mutum ya gaya ma a cikin fushi ba gaskiya ba ne mu tsaya a tsakiya mm. misali yanzu kana kana mutum yana son ka mm. kai ka yadda yana son ka ko kai mm. kana son shi sai bata ta mare ko akwai wani saɓani rai ya ɓaci sai ka kalli wani na tsane ka misali wannan kaga ka ce so ba a yin hmm. fake ba fake real is real real is real ina ina muka kwana yanzu game da wannan addinance malamai suna gaya mana wasu ma suka ce hadisi ne to mun ba mu da ilimin wannan hmm. wai zaka so mutum ka so shi sesa sesa kar ka zaki saboda zai iya zama ki wata ran ka samu matsala kuma zaka ki mutuma kar ka zaki da kin hmm. zai iya zama so haka annabi yayi gaskiya to ai sannan yana nan in ma ya zama kin to dama ya canza ne ana iya canzawa so transforming Israel na soyayya the transformation ko ƙarya ne da jariri ne ni mm, mm. amma yanzu ba jariri ba ne ni da ba da furfura amma yanzu ina da furfura canzawa ya zama dole na gayu kuma na ce ka ruka I'm a big man Allah I'm a big man amma ah. na ka ai design din wannan bai wace kawai akwai a dejavu ah, eh. furfurar ka natural ce amma da kai dejavu din dejavu eh, a swag ne wannan <laughs> a ta kasan ai ubangiji yana aranta yana rantawa eh. bayinsa a lokaci a kota yarinya da aka taso tare yan talakawa ce gidansu gidan kasa hmm. amma tun ana yara ita kayanta mai kyau ne hmm. ta kullum a wanke jakarta mai kyau hmm. kawai ita daban ta kika ce kawai amma ita talaka ce gidansu abin da za a dora ma wata da kira ki dora amma kwai take She is unique eh unique hmm. wallahi tana zama budurwa wani miliyoniya ya aure ta kawai sai Legas a jirin sama take zuwa gidansu <laughs> so Allah ya aranta mata wannan so akwai wanda Allah yake aranta mishi aswak hmm. eh kawai kai ne ka ga dama ka zo mai tsafta ko wani dan Allah sai ranta ma kawai sai ka zama wani kuma akwai kudin amma shi kuma Eh, a dama wancan a sai a hankali to dai dabu dabu ba mu batun al'ajabi love ba na ƙarya dabu duk wanda ya ce maka yana sa barin ga ma wani abu ma ina jin ka love suna tafiya ne tare da kafa wayannan guda biyu kafa two legs din nan in kuma dabba ce ma four legs ko ma what have you to da da magana kunne ana masa dole ya ji ko da bai so ko bai so ba yanzu ina cikin tafiya ko zan iya jin muryar makina kunne dole aka masa hmm, ido ana masa dole kana cikin tafiya ko sai ga makin ka wuce kan mashin ko kuma gan shi kawai kun haɗa ido hmm. an yi wa idan ne dole amma kafa ba a mata dole dabo duk wanda kaga ga ya zo wajen ka da gaske izo ba kamar bacci ake ta janta ta zo a ah, ne imotsa ga verb ne ko hmm. to verb action words ne ko hmm. to work working as in working verb fi'ili ne aiki ne to aikin ya aka yayi shi baya so Dabu ina kwance a gidanmu kawai sai ga ka zo gidanmu wallahi kana kaunata ne ba wai jawo kafar aka mata dole ba kamar yadda ido zai iya za a iya masa dole za ka tafi stadium kawai ga wani makiyinka hmm. kunne za a iya masa dole kawai ka je a sassar da magana da baka so ko ka ji muryar makiyinka amma kafa ba a mata dole ka ce kawai barin ta wajen makiyina kafa ce ta janka ta tafi ba a yi ita da soyayya tare suke tafiya hand in hand ba a dole ba a dole da kafa duk hmm. wanda ke zo wajen ka ka girmama shi ba wai wasa ike ba ba kafa bace aka mata dole shi in murzo kafan i i tafiyan i fi'ilin i aikin i verb din izo gunka hmm. to haka soyayya in kaga mutum ya ma soyayya fake dama ta ƙarya ce amma fa soyayya kamar yadda annabi faɗa za ta iya canzawa hmm. akwai wanda za ga da ba kwa shiri yanzu kuna shiri haka Allah iso canji dole ne akwai wanda da kuna shiri yanzu kuma za ga ba kwa shiri haka Allah iso canji dole ne extent zaka san canji dole ne da kanka zaka duba kawai haka ba haka kake ba wata mata ce za ta ketara titi hmm. tsohuwa ce tukub za ta ketara titi wasu 'yan mata sun ɗaɗɗame jikinsu 'yan mata sun kai uku 'yan gayu ne gayu iya gayu irin wanda ake cewa da turanci sweet system ɗin nan hmm. irin su ne an yi gayu an yi gayu iya gayu sai take nema su taimaka mata su ƙetarar da ita ko tsallakar da ita kwaltar nan kowace sai ta ƙi a hmm. wannan lokacin wanda tije yana gefe kawai sai fara kuka kasan me yace hmm. yace wannan matar lokacin tana budurwa idan ta wuce duk unguwarsu sai an juya kuma kamila ce sabida kyau hmm. kuma tana da nutsuwa karka ce wai fasika ce za a mata wani kallo a'a kallon da ake mata kallo ne na girmamawa amma da kuma shauƙin ƙaunar halittar da Allah ya mata haka she was very beautiful irin mai ake cewa turanci gorgeous din nan elegant amma Allah da ya canji ya zo yau gashi nan za ta ƙetare titi mata ne yan uwanta yara su taimaka mata ma sauri suke dattijan yana gefe ce wannan matar muna yara wallahi in ta wuce ko kai wa sai ka kalle ta amma duba canji inda ya canza ta wai yau ita ce wai wannan yan matan ma hadda su ga ka mutum ya tsufa gani ake ma furla ya dinga tsoron shi ma ka tuna mana yara eh, ga kawai tsohuwa ita ce ka kakari ko ba maiya wace kawai <laughs> mentalitin yaro hmm. za ga kana kallon Phil nan za a yi abin tatsuniya na turawa an fi mai ya tsohuwa to ita ce ta koma ta zama haka kuma mutum ne kirkice wannan dattijan ya mata shaida ya ce wannan mata eh time kenan mutum ne kirkice tun duniya tana kwance ba a sa hijabi amma manyan zani take sa jikin mutum ne kirkice ce gane ta time din kenan wato mutum da yake yayi zamani komai zai canzawa amma banda soyayya hmm. if it's real it's real it's real it's if real it's real it was never there. if it's not real it was never there emana bagautin hasan bada bobby brown mm. ga kikin ba miliyan dubu baya me zaki da wannan yaron dan iska dan sai ta ce ta ji ta gani haka take sai gawa ne ya raba su mm. mutuwa ce ta raba su deja vu mm-hmm. al'ajabi zan ba da labarin mage to kafin kai mage eh ah, zufa wasu wasu kuma su ce gumi gumi wanda sani da sweat mm. ah, bincike ya nuna cewa zufa ba shi da wari bai da order. Mm. wato orderless ne ya zufa zufa bai da wari mm. amma wani na ji yanzu ya ce hawa bayan mutum ya yi gumi yanzu nan za ka ji ya eh, kai ne kake warin ba zufan mu to ba ba ne bacteria ɗin da ke jikin fatar ka mm. wanda shi ne yake breaking down ɗin zufar Mm. shine yake yin warin odon nan eh ba zufa ba idan mai sauraro yana so ya tabbatar da hakan a guraren da kake zufa jikinka kana a hannu eh, ana zufa a kafa ana yi ana yi to kai zufan hannu mm. da na kafa da na hammata mm. mai jina yanzu ya gwada wanne ne fi wari na ba shi na mata mm, mm, mm. za ka ga na hannunka ai ba wari ba wari yanzu kai zufa hannu kai haka sai ka ji wari ba wari babu saboda baya matse matsin da zai wari ba shi ne yasa saboda shi hammata guri ne na duhu kasancewarsa kuma guri ne na duhu sai jikinka yake fitar da wani sinadari a wannan gurin da yake maboya ne na bacteria sai jikinka yake fitar da sinadari don ya yaƙi wannan bacteria ɗin da ke ɓuya a hammatanka saboda duhu daman guri mai duhu maɓuya ne maɓuya ne kuma ga kuma matsi bayan duhu to su kuma hmm. bacteria sai suke ɓuya a gurin shi kuma jikinka don ya sama maka lafiya hmm. sai yake sakin wa'annan sinadaran don su yaƙi wannan bacteria idan ka aka haɗa ka gomur zuwa gurin hmm. sai ka ga gurin tashin da gurin yake daban ne da haka in ka ga mutum yana Eh, buga. don ka gan shi irin ya yi zufa mm. ba zufan ba ne yake waki ga babban misali Guni zai keto daga kanka goshi har zai wuce kwararo ko ba za ka ji ware shi ba mm. ba shi da wari da jabu mm. Allah Allah abin tsoro ne <clears throat> taba mun magen nan mage ba san sunanta da Hausa ba mage eh wannan ita wannan magen ba banda mage ta mu ta kyanwa ita ma kyanwa ce sunanta mage da turanci ana spelling ɗinta m-a-r G-A-Y in mutum ya browsing a wayarsa zai ga ikon Allah yanzu nan. Hmm. Ka rubuta magi amma ba ta mutu wasa magi M-A-G-E ba wannan M-A-R G-A-Y shi bature ce mai take mage hmm. ka gane to amma musu da batura ba ne mu ce mata mage din ko magi ko ma me ma so ita wai ita ma ita little wai wannan ce a very shy and solitary wato tana kanta kuma tana da kunya kuma ikon Allah magen bishiya ce hmm. kafin su fahimce ni ina akuyar eh, mena akwai lion mountain ko Shi ne panta ko hmm. zakin dutse hmm. akwai kuma eh, snow bear polar ko to ita wannan mage ce ta bishiya Allah abin tsoro ne abincinta bet ne da Allah afuwan su da jawo okay da Allah masu neman eh, ba ba lalle ya san kana radio ba kawai just sun sani ba no lalle ai na ga sakon ne da Allah ku eh. daina kiran layi na eh ko kai salensa din mage ah, ita wani irin baiwa da ita mage kenan fa ba wai ordinary mage ba mm. girman ta kusan ɗaya ne da mage ta mu ta gaskiya mage kyanwa mm. amma ban san sunanta da hausa ba ban san kuma ko anan akwai ta ba akwai ta afirka akwai ta a turai da sauran wajeje amma ban san ko mu nan kasar najeriya akwai ta ba dabba ce in kai browsing ka rubuta m a r g a y zaka ganta zaka ikon allah kuma tana hunting din bat ne ita exactly damisa damisan wace samfarin jagwa jagwar kuma ba bakar ba mai kalar damusan mai dura dura dura dura dura dura nan kamar eh, eh, leopard hmm. ko cita ba suna dura dura ba hmm. haka wannan magen take to wannan magen tana da ikon Allah idan mutum mafarauci ne ya ganta a daji a nesa gudu zai ce ga yar damusa hmm. ko ga yar budurwar damusa amma ba damusa ba ce mage ce so tana da wasu abubuwa haka wanda na ban mamaki kamar rayuwarta akan bishiya Allah kenan mm. da kake magana kan rayuwarta akan bishiya mm. zan yi karin bayani akan amma zan yi ne akan wata dabbar da ita ma take da alaka da ko kuma ta zama nau'i na, na ita ma bishiya kamar yadda mm. mage ta wannan ta zama na bishiya eh. to akwai shi kuma nau'i na kwado wanda shi ma na bishiya ne ko mai tashi nan ko bera ko bera ah, mai tashi kwado ne wannan amma shi kuma nau'in sa shi kuma na bishiya ne kamar yadda kai magana eh. wannan mage Allah ne iko ba kasancewarsa nauyi na bishiya ne kadai abin al'ajabin ba eh. dukkan dan adam da yawa yi gari a cikin birni ko eh. karkara inda sako ya kai masa eh. zai ji ana ce masa ya guji rike fitsari sabida rike fitsari hadari ne hadari ne hmm. a kimiyyance zai iya wa Ah, wannan ɗinka illa blada ɗinka blada sosai ko ba haka ba yana maye yawwa saboda shi ma chemicals ne hmm. mm. da kuma yawan shi din eh, da kuma lokacin fitar shi ya baka bar shi ya fita ba zai sa mara ya samu matsala sosai sosai yana yi to shi kuma abin al'ajabin wato yana iya rike fitsari har tsawon na wata goma hmm. shi wannan nau'in kwaɗan mai sunan shi da ke kawai uh, wannan species ne na frog na tot. Eh. Tot ne da ke mm. rayuwa a bishiya ya hausa suka ce wai rabon kwado baya a sama ko to gashi nan Allah ya yi ya sama ni na ma ni na ma ga wani bidiyo da na ga kwado ya bi rabon nasa a bidiyo gashi ana mai bidiyo yana shi ne na ce ba an ce rabon kwado baya hawa sai mu gani ga kwadan bishiya shi bishiya ma yake rayuwar kafin. ba to malam in kana in kana eh hmm. je ka ah wani gaba ne kai ya gudan ma ina jin ka in kana bincike za ga ikon Allah kwanaki mu yi magana akan lama Hmm. lama mai double l hmm. double l a m a lama raƙumi ne sak amma small size mun yi magana shi a gidan nan so wato bincike da aka yi kwana na australia a kan lama abin zai baka mamaki hmm. to kuma akwai vecuna mun yi magana ko eh. shi kuma vecuna shi kuma kanin eh, lama ne a size yadda ƙwaƙwalwarka za ta ɗauka shine akwai bulo inci tara eh. babba kenan ko eh. amma ku inci shida to inci tara shine kamel raƙumi hmm. inci shida shine lama karamin raƙumin nan hmm. shi kuma vacuna shine inci hudu din nan hmm. ka sa kuma dan karamin bulo inci hudu ai wanda yawanci a kicin ma ake gina shi ba cikin <laughs> yawwa to wannan yana nuna maka wasu ikon Allah ne a karara amma sai mai hankali ne zai gane idan ka je kai browsing vacuna a vacuna ana spelling shi V A C U N A vacuna ko kuma ka rubuta lama za ga ikon Allah raƙumi ne sak hmm, A makaramin sayis haka Allah ya so deja vu mm-hmm. eh, kafin ka yi magana akan dabbobi ɗazu ka yi magana akan so so eh kuma eh, da kai magana akan so akwai abokin aikinmu anan. Mm. aliyu wali eh. so sai ya turo mun personal message mm. sai ya ce akwai wani point da kai mekin mm. da ya irin ya jijjiga shi kuma yake so ya yi kaman ɗauri akan point ɗin ya ƙara eh. jaddada point ɗin da kai mekin na gode wa aliyu wali eh, ya ce me sai ya ce mu bashi dama mm-hmm. yanzu haka dan aji ji point din to a so, so wali muna jiran aliyu wali ya shigo mm. uh, akwai wani magana da nake so kai eh. akan dabbobin lama din nan da waye eh, da su vacuna ewa muna kuma dako aliyu wali kai magana akan wani inci hudu wani eh. inci bakwai sosai to shi misali uh, uh, wanne ne karamin Me inci hudun shi wanne ne shine vacuna raƙumi ne amma shi saboda tsantsan kankantar shi ma hmm. Michael Jackson yana da su da yawa a gonarsa kawai ya dinga sa an ribot ake sa musu suna da kamar wig su da su to shine oh! vicuna to shine vicuna to yau na eh. ga Aliyu Ali to bismillah mala Aliyu ah, Ali Alhamdulillah ya kake ne wallahi lafiya alhamdulillah kira mandala abubuwa da suke very important Na. wanda ne suke taba wato dan adam ga baki daya. Mm. Bidiyo ya yi magana akan so ya kuma ɗauko su abubuwa masu matukar muhimmanci musamman inda yake magana kafa ita ke zuwa ta kai mutum wurin da yake so. Mm. To idan muka yi wa abun gun gaba ɗaya wato shi fa so halitta ce. Mm. Allah ne ke dasa wa mutum ba mutum ne ke dasa wa kansa da kansa so ba. Kenan kana nufin mutum bayi da control akan so? Ba shi da shi. Ba shi da control akan so. Ba shi da shi. ba tare da kayi tunanin sa ba tare da ka kira shi ba tare da kayi kuma kawai sai ka ji shi in a cikin zuciyarka mm. saboda ta shi ta yake zama abin da baya iya control sai abin da Allah ya kamar mm. da bidiyo yake magana cewa wani lokaci abin sai ya zo sai ya tafi sai ya gushe ko kuma a'a ya dan ragu kamar da ya dauko a kifi tunda zai ba malami bane shi ma bai tsoro da ba kai ba <laughs> da gaske ne so yanzu ku biyu kuna so ku ce min yanzu duk yanda nake so na cire ba zai iya curu ba a ah, mala ali wali kana ji na kana ji na kuma idan da za a rufa ka a ce ma dan mai isa kake san abu za ka kwana kana bayanin da wanda kake gaya bai sai gamsu ba mala ali yana ji na to kana ji ka je ka nemi wani littafi da ake cewa uh, love and tolerance kawai ka neme shi ka karanta shi in baka in baka same shi ba ba lalle ka samu wakila ni ina da shi zan iya ranta ma shi mu yi da wajewa a rubuce Da tuna ma zan ce fa kare ina da ka ba da aran na daina ba amma shi za mu je kotu ne ko mu samu lauya rubuta mana to kaji za ku je kotu eh ce wannan zan bashi littafi yayi sati amma ayi a rubuce ko mu je politician din ungosu dibiyo isa hannu isa hannu da mai unguwa amin muna godiya godiya dan uwa na gode <laughs> ya birge ni da ya fanci maganar eh. yanzu misali wata baturiya ce take tafiya a koni baki da aka yi a turai shi saboda bakin sa yawo yake a street kawai ana daukan hoto da shi shi zabiyan bakake ne zabiyan bakake ne shi very black very zabiyan black eh, irin two black wato black din nasa ma shiny one eh shi blue ma ake ce masa eh wasa blue saboda in kace mar baki ka rage eh, eh in kace masa baki ma ya kamata a kama ka shi blue ne saboda baki hmm. yana cikin tafiya sai ga wata baturiya matashiya za ta yi shekara 20 ko 19 ko 21 hmm. matashiya ce kawai sai durkusa ya ce mata ga balo nan rike hmm. kawai a nan wannan LOVE din ya shiga. A nan kawai ce mata ‘yan mata ga balo nan ya durkusa ita kuma da ta juya sai ta ga wani irin baki da bata saba gani ba tun da take a rayuwarta. Ah. Baturiya ce ta gaske. Baturiyar gaske sosai blondi ma. Kawai ta fola. ta bayan ta rungume shi ta ce ka ban nan baka kawai ta fashe da kuka ta ce ina ta jiran wannan abin tuntune sai yau Allah ya kawo min shi <laughs> ya ga mijinta ne deja vu in ban da soyayya me zai hada wannan abu kai da aliyu dai so kuke lalle ku yi no no no no no ya ce club ba a controlling din shi a unguwar mu an taba yin wani gumin dan daba wata hmm. kyakkyawar yarinya ana cewa ma ma haddace Qur'ani ce wasu kuma suka ce bata haddace ba amma ta yi sauka hmm. ta ce sai shi aka kada aka raya ta ce wallahi sai shi karshe ba ta shi aka wato love is not selective is not selective at all love is always blind so baya zaɓi love is I don't even know how to say it love baka san soyayya bane hmm. wani dabo eh a kotu yarinya da aka taba yi ana ce mata buma mun yi makaranta tare da ita ita duk yaran Najeriya uku nan tana ji kuma duka fluent ubanta da ya haife ta Ibo ne uwarta rabiya ce an haife ta a Maiduguri kaga Hausa ya zama mata yare Ibon kuma ubanta ne sai ya koya mata uwarta ta koya mata ita sunanta wazo biya buma duk wanda ya ganta tambaya yake me ya haɗa babata da babanta suka yi aure hmm. ana yin aure tsakanin ibo da yaroba ana tsakanin hausa da yaroba duk ana yi amma irin su iban nasu da irin yaroba nasu ba masu haɗuwa ba ne hmm. kamar lokacin da aka yi za a auren onyenka onyenu in ka tuna hmm. da eh, kinsoni ade nyamaran duniya suka buga guduma suka ce ba zai yiwu ba suka ce kin so ni a dai ba zai auri onye ka onye ne a wancan lokacin ta yi wannan wakar Wa love keep us together shi kuma ya wannan wakar nashi ne rabanci da ban iya ba kin a dai ai ce ni na so soyayya mutane ne ba san me soyayya ba idan kaga yarka hmm. tana soyayya da wani kai addu'a ka zaba mata alkhairi kai bincike ya addinin shi yake halin shi yake kawai a bata da kai wannan maganan a satin da ya wuce hmm. a cikin shirin baba suda akwai wani rahoto da sauran ɗinki ya kawo cewa wata mata ta kwara wa mijinta ruwan zafi hmm. amma abin alazabi shi gashi a gaban alkali shi yake nema mata abuwa kamanta eh, wanda ya mari yar shugaban kasa a gaban kawayenta ya dalla mata mari kawayen za su ɗauki nauyi eh, mataki da su da eh, gas ɗinta sai ta ce su bai shi for the sake of love kowa sai da fashe da kuka hmm. so there is nothing you can bai kai mai gadin mai gadin gidansu ba ita ba banta shugaban kasa ne hmm. shi kuma street rat ne haka hmm. amma yace ba na son ki sai ka ce mai ya daddalla mata mari za a ɗau mataki kawai ta ce a yi haƙuri saboda so wallahi kowa sai da fashe da kuka ta ɗauki dukiya ta bashi ta azurta shi ya je ya ba wasu gobe ta dawo tana kuka kuma ya daddake ta shi kuma dan talaka a gidan haya ita kuma babanta shugaban kasa so mutane ba san me ba idan ka za ka kalli soyayya to zuwa tsakanin soyayyar Allah da Annabi mana ka je a baka tarihi ko asira kana ji ko tarihin Annabi ko Qur'ani ko hadisi a baka tarihin tsakanin soyayyar Allah da annabi nan zaka san me soyayya ma hmm. deja vu mhm. yunwa na ɗaya daga cikin abinda yake ida karfafa soyayya ko ya rage soyayya wannan hmm. research din Dabur Prof ne zan yi proving din shi right mm-hmm. akwai wani karin magana turanci da ake cewa a way to a man's heart mm. is through his belly haka ne macen da take ciyar da mijinta abinci mai daɗi mai ɗanɗano a kan lokaci mm. ya ta samun gurbi a zuciyarsa ai malamai suka ce annabi ya ce zuciya tana son mai kyautata mata to kaga in dai kana kyautata mata din za ta so ka to now abin al'ajabin a nan shine duniya ta wayi gari yanzu akwai karancin abinci ma'ana akwai yunwa starvation eh mm. afwan ba karancin abinci ba yunwa yunwa domin wancan makonni biyu ko uku da suka wuce ai nayi magana cewa duniya ba karancin abinci ta rasa yunwa ake a'a hanyoyin isar da abincin ga inda ya dace a kai wahala wahala so tsadar rayuwa yawa da hmm. to abin al'ajabin shine kusan ton biliyan daya ake asara na abinci a duk shekara ba a sayawa to a dinga sayawa ake asara su ba ba a sayarwa ake ake wasting ma'ana abincin da ake barnatarwa okay ka duba fa duniya yanzu muna kukan yanzu duniya mun kai 8 billion mako da 7.1 billion mun kai is about almost 8 billion ne 7 to 8 billion ka duba fa kullum muna kukan cewa ba abinci hasali ma a gidaje kaɗan ne ake 3 square mil yanzu ma'ana gida kaɗan kaɗan ko daɗi ake cin abinci a ah, da gida kaɗan har da gida na ni ma so biyu yanzu ake to ai deja vu ni ga naune ba shi yawa. ba ah, to za an rana wani abinci uku biyu in aka yi ɗaya da safe mai kyau aka ci da rana sai a yi da yawa a ci a rage na anjima hmm, wani kuma ma ya riga ya tsara wa kansa babu jadawalin abincin duk da a kimiyyance an ce abincin safe breakfast yana da muhimmanci shine ma yafi muhimmanci to amma sabida yau da gobe wasu daga da yawa sun cire abincin breakfast daga menu dinsu mm. babu hali a ci breakfast amma cire shi yanzu ba ana yin breakfast ne daga azar lunch and dinner sai a yi merging um, oh, sai oh, nature ake wa wayo ko a ce mm. tattalin arziki ake nature dai ma kewa abincin safe sai a shigar da shi na rana mm. sai ya rike ka zuwa yamma shi kuma nan da abin da ya samu aka afa sai a wuce gurin to amma wai a hakan wai ake asaran abinci a duniya wannan bincike ne fa da aka yi a shekarar 2019 wanda a shekarar 2021 nan da muka fita daga ciki mm. aka wallafa wannan binciken cewa mm. ana wasting over 931 million tons of mm. abinci ka duba wani abin takaici da jabu muna da masu neman abinci mu suna kwana ba abinci da sauransu amma ka san cewa kashi 61 na wannan abincin da ake wasting a kowace rana daga cikin gidaje ne kaso 24 kuma daga restaurant gidajen ake zubarwa ake zubarwa eh. na eh, ya zan yi magana eh to karka manta eh, ka duba fa inda an ce kashi 61 din a restaurant ake zubarwa kamar sai na faɗin gamsuwa dalili shine can kuɗi ake sawa ma irin da tsada ake abincin da waye hmm. da yake babu halin siya ta tattalin arziki sai ake zubar da abincin tun ko kuma aka ci aka rage kai za ma a ci a rage rage. amma ya eh, zuba a shara amma wai kashi 61 fa da ake asaran abinci wai daga cikin gidajen mu ne hmm? ta makwarara ba shi kuma kashi sha uku kawai shine ake samu ah, daga guraren sayar da kayan gwari Eh. abinci irin na kayan gwari eh ya ji za sai tumatir uku su faɗi wannan ya taka albasa ta fashe 13% amma 24% hmm. daga restaurant wai 61 daga gidajen mu amma muna kukan babu ne wani ba alajabi ba amma alajabi ne bari in yi magana akan wannan raƙuman na na sake eh, tuno ne ma raƙuman nan eh, sorry ƙara nuna mu hoton dan na ga wani kaman kaza kaman kaza ko shi sunan shi elfaka okay shi alfaka ne shi ne raƙumi mafi gashi a duniya amma ya yi kama da kaza oh. ba kaza ba ne raƙumi ne ɗan ƙarami haka Allah ya shi ai Allah <laughs> astaghfirullah wani abin kuma ka duba ni na ce ma cikin dare ina karanta irin wayannan abubuwan sai in rufe alfaka eh sunan shi alfaka alfaka bari mu fara daga raƙumi mhm. camel aljamal kenan shine raƙumi mhm. akwai mai two horns haka Allah ya yi shi mai kozo biyu ba mai kusur abun bayan nan dai guda biyu eh, eh, horns eh, fine sai ake da lama shi kadai ne yake da spelling mai double a a cikin turanci hmm. l l a m a lama hmm. sai ake da alpaca hmm. alpaca shine a l PACA shi ne mai kamar kaza da ka shi ga sasa da shi <laughs> alpaka to sai ake da kuma eh, guyanako shi guyanako raƙumi ne siriri kai shi ya yi kama ma astaghfirun da abin dariya magan <laughs> <laughs> shi kai ido na bai kai kai kai raƙumi ne eh, wannan haka yake gaba ga abin da ya haka Allah ya so yi shi to shi eh, sunansa guyanako shi hmm. guyanako yi kama da abin dariya sosai Allah ka yafe mu sai kuma wanda nace vacuna in kai spelling din shi ne a bai baka ka sa i v i c u n a vacuna v i v na v na as in very ah, v i C-U-N-A shi ne ƙanƙanin raƙumi in na faɗi rakumi mutane za su yi mamaki kamar baya fa girma haka Allah iso yi shi kamar agwagwa kwakwa mm. da gus mm. gus katuwa ce mm. agwagwa kwakwa iya girmansa kenan amma duk agwagi ne so to shi vacuna karamin size bai fi akuya ba yar budurwar akuya amma raƙumi ne hmm. shi kuma goyana ko mai kama da abin dariyar na astagfirullah zan kalkauki ne dogo ne shi dan matashi haka sai kuma na kaɗin elbaka shi kuma kaman kaza da ka faɗa duk jikin shi gashi kuma raƙumi haka Allah ya so sai kuma na ƙarshe lama kan azu zo ordinary raƙumi na buza ya namu da muke ci. na da jabu kai malamin turanci ne wannan kalma haka bai girma eh to kuma eh, mu ɗaliban turanci akwai wani abu da daga A zuwa Z eh. alphabet ko su ne akwai abin da aka yi mana a primary school zaka ji ana capital letter A small letter A eh, haka har zuwa karshe so a cikin su zaka ga shi small letter I magana ne akan I da J kaga suna kusa da juna eh. i j eh, k so zan yi magana kan i da j amma akan small letter din to small letter i kwatanta min ya ake rubuta shi small letter i shine zaka yi kaman alu amma ya kamar wata dan digo a saman sa ne small letter na kuma j shi ma small letter j zaka yi j ne ya kamar dan digon nan a saman to wannan digon akan akai zan yi magana Me mm. sauraro wannan digon da kaga an yi guda biyun nan suna da yana da suna to yes mai sunansa sunansa title title to Allah ke ilimi kogi ne malam sunan wannan dugon na small letter i da dugon small letter j sunansa title title title dai azan title kwarai kwa t i w t l e hmm. title ina fata an fahimta an fahimta good sai kuma ah, ruwan zafi da ruwan sanyi da jamu eh kwanaki na taɓa yi magana a kansu eh na cewa aka shuka na ce ga wanda ya fi saurin eh, daskarewa ko in ka sa ruwan zafi a fridge mm. ya fi saurin yin kankara akan ruwan sanyi da sauransu mm. to yanzu kuma zan yi tambaya ne gare ka a madadin mai sauraro to wai da jabu da ruwan zafi da ruwan sanyi a hankalce a naka tunanin mm. wane ne ya fi a ido ya fi kama da yana da kauri to ni dai ni a jikina yana ban kamar shayi ya fi ruwa kauri to amma da ruwan zafi da ruwan sanyi ni bai ma taɓa wannan tunanin ba amma dai ni na ga kamar ruwan zafi ya fi kauri saboda ya dafu ko <laughs> kuma da kace shayi ya fi eh, ruwa kauri eh. sai kake alakanta ruwan zafi eh, eh, ni haka nake tunani na fa tunanin ganited irin ku kuna da yawa mm. da kuma wanda zai tunani opposite to abin al'ajabin anan shine mm. wato ruwa yana bani al'ajabi mm. sosai da jabin ruwa abin al'ajabi ne sosai sosai ka duba fa kashi saba'in da biyar na duniya fa ruwa ne kashi saba'in da biyar na duniya ruwa ne a cikin ruwan shi kuma kashi ɗari eh. kashi saba'in da biyar kuma ruwan gishiri ne kashi bai fi 6% ba shi ne ruwa mai kyau duk na gishiri duk da dai yanzu a kasashen da suka ci gaba irin su Oman da waye eh. ruwan gishirin ma ana mai da shi zama ruwan gaskiya eh, ana abin da ake kira separation techniques mm. wanda ya chemistry a method na irin su boys law charles law eh. ya zai fahimci mai mm. akwai abin da ake kira separation techniques mm. duk ta nan gurin ake irin tace kamar yadda ake tace fetur a cire kalanzir a cire eh. shi ma ruwa ake haka ana wanke ruwa dama an sani wannan abubuwa mm. al'ajabin ruwa da yawa da zafi amma mu mm. dawo kan ruwan zafi da ruwan sanyi na da kyau a hankalce kamar yadda ka faɗa ni ma haka zan yi tunani ruwan zafi kamar ya fi kauri eh, amma ruwan sanyi ya fi ruwan zafi kauri kauri mm. al'ajabi na ɗaya ko al'ajabi na biyu da jabu ka san cewa sautin da ruwan zafi yake yi daban yake da sautin da ruwan sanyi yake a wannan ayi tun da mun sani shi sautin ruwan zafi zaka ji kwarsa kwarsa ta ba wai ta ba ta fasa su a a ko a gudun ma baka fahimce ni ba to ai wancan a tukunya ne in ya yawa tukunya ne yake wancan sautin ba shi nake nufi ba eh to in shi ya maka tafasa ka ji sautin sa shi kuma ruwan sanyi ina ina ina ka ji sautin shi eh, maybe an watsar da shi akan siminti fasha abin da nake nufi shine idan zaka zuba su biyu a ƙasa misali mm. su taba ƙasa sautin ruwan sanyi daban sautin ruwan zafi daban kai jama'a dole fa ji tsoron Allah dole ne dalili shine mm. ruwan sanyi istika da ruwan zafi don haka idan ana zuba su a ƙasa ruwan zafi is lighter dole ya zama eh, shi ma yau ka je ka gwada yanzu sautin zaka ji shi ba iri ɗaya bane ruwan sanyi shi yafi kauri akan ruwan zafi mm. abin alajabin da yawa da jabu amma ka san kullum mu mu ke bin bashin lokaci ne eh. ke bin bashin to a yakuri eh, lokaci yayi daga nan zan tsallake sunana Bello Ibrahim Bili o ma da ku a wani makon ni kuma dabu da prof Mr Lada goma nake cewa kar ku motsa daga akwatunan rediyon ku domin Buhari na nan ya ci gaba daga inda muka tsaya